Yanzu haka dai an rufe wannan jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin na Ukari, biyo bayan zargin kashe wani malami da kuma wasu ɗaliban jami'ar biyu. Kuma ko a cikin kwanakin nan, an ta samu ɓacewar ɗalibai da ake zargin ɓacewar tasu bai rasa nasaba da tashe-tashen hankulan da ke wakana a yankin, wanda ko ake dangantawa da rikicin ƙabilanci da ke wakana tsakanin al'umman Tibi da kuma jikun. Wani ɗalibin jami'ar da tuni ya kama hanyar zuwa gida, ya ce tun ajiya ma suka soma fuskantar barazana batun da ya buƙaci hukumomi da ɗau mataki domin kare rayuka da kuma ma'aikatan wannan jami'a. a cikin wukari muna gani wata rana an an sare kan mutum ana jiya ba ga tsana ya wuri da ya ta faruwa kusan har muna cewa abin ne seriously da reported jiya da karfe misalin karfe hudu a ko da wani tv da yake tafiya gida tafiya da yamma daga university misalin karfe hudu a wurin aka tare su don su ce an kashe an kashe staff guda daya eh. tukuna an dauki student guda biyu zuwa uku an tafi da su daji ana da farko suna ta kiran cewa a ah, kaman abin da kamar kidnapping a kawo kuɗi daga karshe suka ce sun kashe su a zuwa dauki za a ɗauki abin su tun zai da daddare yaran suka kwana suna protestin cewa to su gaskiya halin da ake ciki suna cikin wani kunci don haka su ba za su ci gaba da zama tun eh, makaranta ba za ta ba su ba ta ba su ba kariya ta ba su kariyan da ya kamata don haka su gara makaranta ta ba su tabbatar zuciya ta gaza ba su kariya ne don haka su su kira su koma gaban iyayensu. Eh. To da aka zo aka yi da cakula na cewa an yi suspending eh, academic activities eh. activities ke gudanar ciki. Bayan an yi haka sai yaran in yaran su yaran jikuna in digagenin nan kuma sai suka kama yawo suna cirewa duk inda aka manna sai ana cirewa sai suka kama counter protesting cewa sai dai sai dai sai dai university da sake canza da reversing wannan da su su in duk kurani su ce magana suna abun da su ga dama ba tare ba mai ce musu da ni amma gaskiya halin da ake ciki maganar security a aukari kan babu shi dan wallahi wallahi abubuwan da ke faruwa aukari kare ma bai ci ba kawai yanzu mahukuntan jami'ar sun fitar da sanarwar rufe jami'ar na illa ma sha Allah yayin da ko aka ma tura jami'an tsaro cikin shirin kota kwana DSP David Misal da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban ya ko tabbatar da rufe jami'ar ko da yake ya ce bai da cikakken bayani game da rasa rayuka. Eh, mun samu labari akwai wani dan makarantar da ke makaranta a wannan wurin a wannan jami'an da kuma wani wanda yake aiki a wajen jama'a sun kama su a wani wuri da ake kira kasuwan cano a cikin garin suka ah, tafi da su sannan suna kuma bida a biya su waɗansu kudade kafin sako su to da cike ya zama na waɗannan da aka tafi da su kabila ne na wani gefe a cikin jiha ɗaya wannan lafa government din sai yan makaranta suka taji sun ba su yadda ba wato su yan wan mutum kenan na wannan gefe mm. yan makaranta suka nuna cewa a yaya an tafi da malamin su da kuma da makaranta to da aka ga aka kada dai abin ya zamanto har a samu tashin hankula shine makaranta suka dauki mataki bisa ga shawari na jami'an tsaro gara a dan dakatar da ayyuka domin kada abin ya wuce ya kasance an samu tashi hankali ne abin da ya faru wasu rautan na cewa a wani da aka yi garkuwa ko kuma aka tafi da sun kan cewa yan kabilan tibin din an kashe su wannan shi ya kara hazuka ɗalibai Za mu da labarin kashe kowane mutum kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraba kenan david misal ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga Yola a Najeriya.